matakai da suke kaiwa ɗan adam da cin nasara cikin rayuwa ah, na shi dr alfasun na mafadibin fi masjidin na gauri ah, wanda yake limami ne kuma mai jan sallar juma'a shi ne mawallafin littafin a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna shafi na goma sha uku wannan darasi shine na biyar a cikin littafin da muka fara an samu kaɗewa da yawa wacce ba a samu an yi karatun ba wadda juma'ar ta zo ba na nan ko kuma wani abu ya faru tun daga dai tun daga azumi da ya zo ya sha tsakani da shi mun dawo kuma ga tafiya a yanzu ita ma da wannan ne kowane lokaci yana iya yi wa kawai da ya tafiya ɗin darasinmu da ya gabata mun yi akan al-ma'aruhu minan sa'ada wani mutum da Allah ya haramta masa cin nasara cikin rayuwa saboda wasu halayya da malam ya zano cewa masu irin wannan hali an haramta musu cin nasara a cikin rayuwa kuma an haramta musu cin nasara a laifin to kaga kenan wannan shafewa ta riga ta tabbata kuma abin da ya jawo musu wannan shine bin son zuciya shine sharafi na farko da malayin ambata wanda ya sa aka haramta musu cin nasara a rayuwa abu na biyu suna aikata aikin sako da munanan ayyuka ba su damu ba abu na uku abin ya fi damunsu a rayuwa shi ne jin daɗin rayuwar duniya ko da kuwa rayuwar duniyar tana cutanye da wani abin da zai cutar da su wannan ya sa wangiji ya haramta musu jin daɗin duniya ya kuma haramta musu samun arziki na lafiya to allah wangiji ya ɗarewa yau kan labarin da malam ya yi masa unwan ko abin da ake kira headline shi ne kaifu a ariko an nisa'i ta yaya za a yi in gane cewa ni na ci nasara a wannan rayuwar ta yaya za a yi mutum ya ɗora kansa a kan sikeli ya ga nauyinsa ya ci nasara a rayuwa ta yaya za a yi gane cewa ya ci nasara a cikin rayuwa kuma ta shama ta zama duniyarsa da kuma lahirarsa ya ci nasara ta ga abubuwan da mutum zai dora nauyinsa a kai na sikelin ya gwada kansa ba da yake man jama'a salasatan wanda duk tara abubuwa guda uku a rayuwarsa yana da abubuwa guda uku kana sa'idan haqqan wannan ya zama mai cin nasara na duk wanda a cikin halayyar rayuwarsa ya ga yana da waɗannan abubuwa guda uku to kawai ya ba mu kansa makin ya ci nasara a lahira da duniya abu na farko a shukuru alal Allah ya ɗora ka zama mai godiya akan ni'imar da ya ita ni'imar kuma kashi-kashi ta ce, akwai ni'imar lafiya ita ce gaba da komai ni'imar abin da zai ishe ka a rayuwa ita ce na biyu saboda waccar ni'imar wato abin da ke iya sa ka samu bautar allah ita ce lafiya sannan sai abin da kuma lafiyar za ta taimake ka da shi wannan wanda ya samu wannan nijimar ya kuma sarrafa ta akan yadda Allah yake so to ya ɗau matakai na cin nasara ni'imar lafiya ni'imar abin da za ka rayu da shi shi sama annabi ya ce wanda da yawa yi gari a cikin yana da lafiya kuma yana da abun da zai ci na wannan wuni zala ce ka annama zafila lahum ne kamar gaba daya an ba shi duniya gaba daya wannan kenan na biyu na uku kai ni'imar hankali na hudu za a iya cewa to shi kenan ni'imar musulunci za ta zo kamar ita ce babba amma ba ta iya amfani sai da waɗannan abubuwa uku sannan ni'imar gida ko mata ko ƴaƴa ko matsayi ko menene su kuma su biyo baya amma manya-manyan shi ne allah ya yi ka musulmi ya ba ka lafiya ya ba ka ni'imar abin da za ka rayu ya baka kuma ni'imar hankali wanda duk ya samu wannan ɗaya kenan daga cikin uku sai zamanto yana bauta ma Allah a shukur ya gode ma Allah ya sarrafa waɗannan abubuwa a kan yadda Allah yake so to ya kama matakin samun rayuwa wato cikin nasara na biyu daga cikin abubuwa uku da in ka hada su ka zama mai cin nasara a duniya da lahira shi ne a saburu alal ibtila idan Allah ya kawo jarrabawa kuma kana da hakuri domin ka zama mai hankali ka zama musulmi ka zama kana da abin da za ka ci ka zama duk waɗannan abubuwa da muka ambata ka haɗa su amma in allah ya kawo wata jarrabawa a cikin rayuwarka ba ka da haƙuri na ba ka da juriya za ka yi ta kuka a kan abin da ya sami ka da wannan har yanzu ka samu faduwa a kan wannan waccar ni'imar sai in allah ya kawo jarrabawa a kanta to za ka yi haƙuri misali kana zaune da lafiyar tsaro sai a kawo rashin lafiya kana da abun da za ka ci da sauran dukkan abubuwa sai kuma ya to an sama rashin lafiya ba za ka iya cin abinci domin duk daɗin abu idan ciwo ya shigo yana canza shi daga daɗi zuwa rashin daɗi shi zama lokacin za ka ga an shirya wa mara lafiya abinci mai daɗi amma sai ta sai ma rika cewa abincin ko ɗaci yake masa a baki ko wani abu kuma da kaga wanda ya kasa cin abinci ba maganar sutura ake masa ba ba maganar kuɗi ake ba ba duk wani abu da ka sani ba shi ake magana ba bukatar shi ne lafiyar ta samu kawai to in allah ya kawo jarrabawa a cikin rayuwar yana yin haƙuri alal ibtila kan jarrabawa da suke samu to wannan ya taka matakin nasara na guda biyu kenan a cikin rayuwa abu na uku wal istighfaru min duk wanda Allah ya azurta shi da in yayi laifi zai yi gaggawa ya yi istighfari ya koma wajen Allah to ya kama hanyar cin nasara saboda shi istighfari yana maganin komai yana kuma jawo duk abin da rayuwar dan adam suke bukata istighfari yana maganin talauci yana saka gidanka ya albarka yana sa rayuwarka ta zaman toyar jiya. yana kawar maka da kunci yana sa ubangiji ya kafarin ciki da kai yana jin daɗi saboda da su farin da kake saboda ka shi sa dukkan abubuwa da kake nema na rayuwa to Allah zai sauka maka su waɗannan abubuwa guda uku su ne Ɗan adam in ya ga kansa yana samun su Kana godewa da akan ni'imar da aka yi maka shine sarrafa ta yadda Allah yake so kana hakuri in an jarraba ka kana istighfari saboda gudun kada a kama ka da laifuka to duk wanda ya tara waɗannan abubuwa guda uku ya samu matakin cin nasara a rayuwa waɗannan su ne jigajigai da suke ba mu ɗan adam cin nasara a kai abin zai baka mamaki sai ba a kirgo dukkan wasu abubuwa da dan adam yake tsammani ba a kirga maka irin ko a 2027 da aka yi tsara ba a wannan duka su waɗannan watakila ma fafutuka kake amma in ba a yi sa'a ba su zama maka ba. duka wannan yana iya yi amma su waɗannan babu shakku a su cewa duk wanda ya same su ya ce nasara a rayuwa Allah in ya baka ni'ima kana gode masa kai ta yadda yake so in ya jarabce ka kana hakuri akan jarraba in kai laifi kana duba wajen sa to shikenan ka gama cin nasara waɗannan su ne matakan cin nasara a cikin rayuwa qala ibnu al-qayyim rahimahullah ibnu al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa fi bayani alamatis sa'adatil ab yana bayani ne akan waɗanne irin alamomi za a gani a rayuwar ɗan adam a gane wannan mutumin ya samu cin nasara a rayuwarsa in ga mutum ya yi wata watakila akwai alamar ko damuwa ko in ga mutum yana ta yin wasu abubuwa wadda abnormal ne haka to za ka gane akwai alamar rashin lafiya ko wani abu da ya waɗanne alamomi ne in an kalli rayuwarka ko in an kalli rayuwata ko rayuwar mai zina waɗanne abubuwa ne idan an gansu a cikin rayuwarka za a gane cewa kai mutum ne mai arziki a Allah kuma kai mutum ne wanda ya ci nasara a rayuwa wato ma'ana ba za ka shaɗe ba kenan duniyarka da lahirarka abu na farko ji ibn al-qayyim yace idza Na'ima idan aka ni'imta wannan mutumin da ni'ima ni'ima al ni'ima musulunci ni'ima ce sannan abubuwan da suke taimakon ɗan adam a rayuwa ya rayu ba cikin kunci ba ni'ima ce duk waɗanda ana kiransu ni'ima lafiya ni'ima ce ilimi ni'ima ce wasu abubuwa da kake bukata duka a maka su ni'ima ce to idan an yi maka irin wannan a kanka shakara kana godiya to duk wanda ya samu kansa duk lokacin da Allah ya masa wata ni'ima zai gaya ma Allah ya gode shi yasa annabi yake alhamdulillah ala kulli hali in ya nema ya samu alhamdulillah in ya nema bai samu ba ala kulli hali akan kowane hali na samu da rashi annabi yana gode ma Allah kuma zai haƙura yi ma Allah da'a ya yi ibada duka idan mutum ya zamanto sai ya samu kuɗi zai zo sallar jam'i a ai kuma wani abu ne da in ya rasa kuɗi kawai sai a rasa shi an ce yawa ne ba mu rinta a masallaci su kasan rayuwa to wace irin kasan rayuwa irin wayan mutu tun da ba shi da kuɗi ba zai zo sallah amma idan ya samu kuɗi to shi kenan zai zo sallah a'a da akwai da babu ka zo ka yi Allah wannan ibada shi ne ka gode maka sa, ni'imar lafiya ne ba ya ce ɗaya kenan daga cikin alamar Allah ya zaɓi ɗan adam kuma zai ba shi cin nasara a rayuwa wa tuliya idan aka jarraba ɗan adam da rashi rashi ko na kuɗi rashi ko na lafiya babu ita rashi ko na ɗaya sun dame ka rashi ko na matarka wani abu ko na talauci ko ga wata bukata yanzu kana son ka biya amma babu abin da za ka biya kuma ka kayi kayi iya bakin kokarin ka ara ka zagaya duk inda ya kamata ka shiga tayi to yanzu Allah ya shigo maka da wata jarrabawa to su irin waɗannan mutane da ake gane alamomi suna da cin nasara a rayuwarsu shine idan an jarabce su da irin waɗancan abubuwa sabara hakuri suke ba za ma kila ka gane ba in ba ka saka hankali da tunani sosai ba ba za ka iya gane yana cikin damuwa ba wani ma in an tambaye shi zai ce ba komai amma kuma da komai wannan alama ce ta cewa allah ya nuna alama a cikin wannan mutumin akwai cin nasara mai dorewa a rayuwarsa ta duniya da kuma lahirarsa abu na uku shine iza aznaba duk lokacin da shaidan ya firge shi sai ya yi zunubi istighfar yana neman gafarar wani za ka ga yayi zunubi amma da ya yi a lokacin da Allah bai jin daɗi idan ka yi zunubi Allah bai jin daɗi ba ya so Ke sa ake kira zunubi da sau'a wani abu da yake muna namu ubangiji daga kafar zunubi to Allah bai jin daɗi bai farin ciki damuwa baya so so duk lokacin da kai laifi ka gane Allah ba so ka zo ka tsuguna kana ta tuba kana neman gafararsa wani alama ce ta cewa kai mutumin kirki ne kuma wato Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wasu abubuwa da za ka ci nasara a cikin rayuwa fa inna hadhihi al-umur thalatha abubuwa guda uku ma ne unwanu sa'adatil abd sune ma wato kololuwar cin nasarar bawa a wajen ubangiji abubuwa guda uku in an ni'ima ka gode in an jarabce ka ka yi haƙuri in ka yi zunubi ka nemi gafara waɗannan su ne alamomi manya-manya waɗanda suke nuna duk wadda yake da irin waɗannan sifofi a cikin halayyarsa to babu shakka ya samu alamomi na cin nasara wa alamatu falahihi fi dunya wa ukhra kuma irin wannan hali a ce dan adam yana tafiya a san sa bisa rayuwarsa to alama ce ta wannan dan adam din yana da rabo yana da cin nasara a sa da kuma lahirarsa saboda duk wanda ka same shi a wannan sifar ko a rayuwar duniya sai ta same shi da samun rashin asiri da rabautuwa a cikin wato rayuwa wala yanfaku wala yanfaku abdun anha abada duk wani bawa nagartacce bai kamata a ce an rasa waɗannan abubuwa guda uku tattare da shi ba kada ka zamanto mai yawan kuka duk inda ka zauna ƙarar Allah kake kyau a ai mu yanzu duniya kaza a ai rayuwa kaza a ai wane ne kaza kai duk inda ka tsuguna kukansu kenan ba ka tuna a kone yana asibiti yana ba baya iya shan ruwa ba zai iya ba kansa komai ba sai an daga shi sai an kwantar da shi kuma mutum mai irin ka wadda aka haife shi ya girma amma yanzu Allah ya jarabce shi da wani kai ba ka iya gane kana yawo da kafafuwanka ka shiga duniya ka je can kai komai ba ka gane wannan ni'ima ce wadda aka yi da za a taba hanjinka guda daya Allah ya dan soke shi da wani abu da shi kenan kai ma dawa za ka ka kwanta a shi ba kudi ne ni'ima ba lafiyar kanta ni'ima sai da Allah ya maka ba kowa kuma yake suna ni'imar lafiya ba saboda haka in ya rasa kudi ne sai ya ka ganin wani an jarabce shi kuma in ya rasa kokowa shi kenan sai ya dauka yanzu duniya ta yi ba ina lafiya da Allah ba ina hankali ko a halitta da Allah ya halitta ka dan adam bai yi ka jaki ba in ya ga dama na iya fito da kai a layin jakuna ko ko Allah ba zai yi haka ba a to sai ya fito da kai a halin dan adam mai tsafta mai hankali mai kyakkyawar sura wanda zai yi ado a ganshi da kyau zai taka a ganshi da kyau zai tsaya a ganshi da kyau wannan ni'ima ce wanda da babanka da mahaifiyarka duk ba wanda zai iya ma haka ko yawa ko gwamnan ka da yake mulkin gaba ba zai iya ma haka Allah ne ya maka wannan kuma free free of charge ba titin ka a ciki don mahaifiyar kuma ba ta biya a maka wannan halittar ba ba ita ta biya ba baban ga kuma bai ji wajen ubangiji ya yi registration saboda haka amma wannan aikin yanzu mun gama rijistar ka shi kenan ga yadda muke son ka fito sai Allah ya karbi kudin ku ya ba ku rafi ba wannan a ciki so Allah bai kawai ya baka wannan ni'imar haka to idan ka samu waɗannan abubuwa a cikin rayuwa to babu shakka alama ce ta mai alama ce ta cewa za ka rabauta a wajen ubangiji duniya ka kuma da lafiya gaba ta gaba ma da yace wa idza atraqata maliyan atraqata shine wato mutum ya irin zama na taguri shi ne dan adam ya zauna ya yace idan ka samu irin wannan halin kai shiru to akwai abin da kake tunawa zuwan da ka biya zauna ya yi taguri haka ya yi shiru maliyan tsawon lokaci bai ce komai ba akwai abinda mutum yake tunawa to sai ma da ya kawo maka abin da ya kamata ka yi tunani a kanka kada ka yi irin wannan tagomin ka fi mintoci da yawa amma duniya kaɗai kake tunawa ko kuma kana tuna damuwar da wato ta same ka na talauci ko rashi kar ka zama to haka wannan shine zai zama farkon abin da zai shigo maka a cikin tunani lokacin da ka yazo abin da ya kamata ya fara shigo maka na tunani a wannan lokacin to hasib nafsaka yi ma kanka hisabi ka tambayi kanka ka ce ala taqsiri ha ka tambayi ranka da kanka a bisa jinkiri da gazawa da rage haƙoƙin Allah da kai a kanka wanda ya dora ba baka cika ba wannan shi ya kamata ka yi ta tunani a kansa idan kai shuru haka kai ta guri kusa ka tunanin ai ban ci abinci ba ai wallahi ban samu kuɗi ba ai wane ne wane ne da irin waɗannan tunani a'a abin da wai farko rijima ne yake son ka fara tunani sun kai irin wannan tagurin sai ka fara tunani ban cika farillar da Allah ya sauke mu ya dora mu wannan shi ya kamata ka fara tunani ka gane lalle Allah ya dora mu wasu ayyuka kuma ban yi su ba su kaga wannan kofa ce da za ka buɗe ta me ta koma wajen Allah duk wanda ya tuno bai cika wajibin da Allah ya dora masa to zai nemi tuba a gurin Allah Allah zai kuma ya fi masa so irin wannan ya kamata ko kuma a'a anya cikin ayyukan da na aikata zan iya samun tsira a gurin Allah ka yi makanka wannan misali yanzu misali duka idan ka tara sallolin mu guda biyar da musu a wuni da kwana dukkan su ba sa cin awa daya ba wata sallah da ake ko ta magariba ko ta asuba ko ta isha ko ta la'asar ko ta wani wanda suke iya cin minti goma sha biyar to minti goma sha biyar sau biyar nawa ne idan ma ka ɗauke su a sha biyar biyar awa biyu ne ko awa ɗaya ne da wani abu to awa ɗaya da minti goma sha biyar to a cikin awa ashirin da hudu an ɗauki awa ɗaya da minti sha kaga har yanzu akwai awa ashirin da biyu da wani abu to su ne take idan ka ɗauki wannan sallar ita ce mafi girmar ibada da kake ita ce kuma kaɗai connector wanda take haɗa ka da ubangiji domin ba wata ibada da ake cewa kana ganawa da allah kamar ita to ita gaba ɗaya a wurinka da kwana 24 hours ta ɗauki awa ɗaya da minti goma kana wannan wannan ganawa to anya yanzu wannan sallar za ta yi maganin awa ashirin da biyu da wasu mintoci da kai kana kana yawace yawace ko kana yin wasu abubuwa naka idan ka raba su cewa yanzu allon da ya halitta ka don kai masa bauta yanzu ka ba shi awa ɗaya da minti 15 sha biyar awa ashirin da biyu da sauran wasu mintoci arba'in da wani abu duka naka ne to yanzu idan ka zauna kana tagumi anya cikin sallan nan da kai ya kamata ka cino idan minti sha biyar ne minti goma ka ci hakikatan baka tuna duniya ba Allah kake tunani cikin sallar tara Tun zuwa ga minti biyar din da kai tunanin waje da Allah to in kai wasa zai jawo maka na kasu wannan in kana maka tanke irin wannan hisabin dole za ka yi ne za ka koma ka tuba ma Allah ko sannan ka nemi ya sai ka nemi rahamarsa saboda a cikin ma da'ar da kai masa din kenan akwai abubuwan da ka yi ma kanka da'a ba ma wata kila in ka tada sallah ka tuno matarka ka tuno wata kwangila da kake tsammanin samu wani abu dai komai zai iya yiwa ya faɗo a cikin wannan sallar to a ƙa'idar ubangiji kuma ya ce karku suna kowa sun shi idan ma da wannan ɗa'ar zai maka hisabi akwai abin da zai kama ka su wannan yake nuna maka tawazu'i irin na annabi shi yasa daga ya ce assalamu alaikum sai ce astaghfirullah saboda a cikin sallar ma kenan ko yayi wasu laifuka to wannan ma mu a yanzu wani lokacin wayar ta sai ta hana ta astaghfirullah don ana sallamewa wani zai tashi kawai ce ina masallaci ya fita kenan shi za ya ce to hasib nafsaka kai in kai tagumi irin wannan ka zauna yi makanka hisabi ala ta kasiriha a bisa ranka akwai abin da ka rage na haƙƙin ubangiji wanda ba ta cika ba wanda Allah ya dora mata kai wannan tunani wa tu'zim wa tu'azzimu zallatiha duk kuskuren ka da ka tuno ka gane yi kuskure kar ka bai da shi karamin abu ne ka girmama shi Mana ka yi kuskure kada ka share shi kawai a banza ka rinka cewa ka rinka ganin kamar baka yi laifi ba domin baka san da irin zunubin da Allah zai kama ka saboda haka komin karancin laifi in ka gane cewa laifi ne kai ma Allah to kada ka mai da shi banza ko waɗanda koda sun tuna laifin su a wannan ai ba komai ba ne a kai kake da hisabi ko sikelin auna laifi kai ka san abin da sikelin zai fitar maka in an dora wannan laifin ai ba ka san me za a gwada da shi ba ko yawwa saboda haka za ka ga mutum yana tafiya ko yana jin kamar ba komai ba ba komai ba haka yana ɗan je jin da damuwa sai gashi a gaban likita ana gwadawa sai aka ga sa ya hau ɗari da saba'in ya gano wannan ne amma da abin da yake kallo dan ƙanƙani ne so wannan ɗan kuskuren da kake kallo da ƙanƙani in an dora shi a sikelin Allah nawa zai ja ka daina wulaƙantar da shi nemi tuba kawai a kan na jin da ka gane magana so ka nemi Allah ya yafe maka wannan abin shi ne abin da ya kamata shi yasa ubangiji yake cewa wa man yasfir isman wanda ya aikata zubi sun mayar mai bihi bari'an sannan ya jefar da zunubin bai damu ba baya ganin yayi laifi kawai ya ci gaba da harkokinsa ya yi zunubi yana da dariya yana komai bai damu ba ubangiji ya yake fa kade malabu hutana wannan mai wannan halin ya dauka ma babban laifi da kuma zunubi mai girma saboda Allah baya son ka kaskantar da wani abun da ya zama ya hana amma ka aikata shi ka rinka ganin karami saboda akwai abubuwan da kuke da zaton su kanana ne amma a gurin Allah manya ne saboda haka mutum ya girmama kurakuransa da yake gani shine ya ji tsoro ya ɗauke su manya-manyan abubuwa ya domin wannan shine zai iya sa tuba wannan yana daga cikin alamar ɗan adam in yana da wannan hali to alama ce ta zai ci nasara a duniyarsa da lafiya wa taksha min afwatiha yana jin tsoron zamewarsa a cikin wannan wato kenan wannan kuskuren da ya aikata yana nadama kuma yana ganin sa babba ne yana tuba ma Allah saboda yana jin tsoron wato zaniya a cikin wannan aikin kuskuren da ya aikata wata tazafala amma qaddamta min ma'asinin bayna yadayha na ma'an fi ga khaliqi ta zaman to wato karar kana daga abinda wato ka kaddamar na kyawawan ayyuka gaba ga Allah don kwaɗayin ladanka abinda ake nufi da wannan jimlar ka fahimce ta da kyau in an ce karafkana daga kyawawan abubuwan da ka gabatar don kwaɗayin ladan Allah akwai mutanen da suke ɗaga kai da jin sun yi sallah in kai sallar komin kyan takarin ajin kai ba mai kai ba wannan shi ne zai ne da kai wajen allah amma in gana jin toyon yanzu a yayin gama sallah allah ga ta dan mini kai ka zaman to mara kari ba abin da yake nufi shi ka manta da duk kyawun aikin da kai kada ka sa kanka cikin wai waɗanda kake ganin kayi ma allah wani abu ibadar ka bata zama komai ba ka ajiye kanka akan bata zama komai ba kamar ma ba ka yi komai ba kana neman Allah tuba ne sallar ka yi, ibadar ka yi, amma ba ka jin ciwon kai wai ka kai wani domin daga shaidan ya shiga maka da tunanin cewa ba a yi kana bauta ma Allah yi to shi kenan in kai wasa ta wannan hanyar shaidan zai shigo sai lalata maka aiki amma idan kana jin ka yi aiki amma sai kana ɗaukan fa kai komai ba allah ka yafe mai aikin da na yi da kurakurai da komai kai ta nuna cewa da kai baka yi ma wani abu wanda kama ka cancanci wai a yaba maka ba mm, inna ma har yanzu ba kai komai ba amma daga zarar lokacin da kake jin ka yi ibada har za ka fito kana ganin cewa ka kai wani matsayi a ibada a to shedan ya shiga cikin al'amari saboda ka ba za ta iya taya maka abin da muke baka ba ba za ta iya taya maka ba mukaddara yanzu na ka samu likita ya zama professor ya gama komai amma likitan kunne ne ko likitan idanu ne ko likitan kashi ne ko kuma likitan kwakwalwa ne ko likitan ciki ne ko wani abu mai kama da haka likita ne na jijiyoyi ko wani abu mai kama da to kai kadai yanzu idan ana son a samu kwararren likita a dukkan duk abin da ya same ka na lafiyarka likitoci nawa kake bukata kana bukatar likitan kunne ko kana bukatar likitan ne likitan kwakwalwa kana bukatar likitan idanu an gane to shi likitan kafin ya zama na idanu nawa ya kashe kuma dole ne yanzu ya zo ga idanun nasa sai yayi kyau ashe abin da muka baka in kana kaddara yi mana wani abu na ibada to abin da muka yi muka ibadar ka bata isa sayan ba ko ta isa bata isa sayan ba saboda haka kenan dole ka sallama ba ka sallama ba Allah in kai ibada ba ba girman kai ake manta da yi ibada ka dauka kai yanzu baka yi ma Allah komai ba a aikin da ya dora maka kana neman yafiyar da ne da abin da ka aikata an gani? to yanzu idan wani abu ya faru kila sau na ake ganin cewa yanzu wani marar lafiya ne ko za a masa aiki ko wani abu sai a ce maka likita ya ba zai ci miliyan uku ko hudu ko sama da haka wani ma zai iya zama sama da haka likitan ba ya samu allah ne ya gina wannan abu abin da ya samu matsala yanzu akan ginin Allah shi yake cajen mutum miliyan hudu shi kuma Allah nawa ya caje ka da ya maka in baka gode ma Allah ba to me za ka yi wannan kawai abin da Allah ya yi ne yana son ya dan gyara maka shi ko ya zama normal ya caje ka waɗannan kudin kuma wallahi in kana da zuciyarwa za ka biya ko shawara ba za ka yi da kowa ba to ma Allah ya yi maka su kyauta amma har yanzu ka gane Allah ya maka ni'ima ba wai kawai saboda yau ba ka da kuɗi sai ga fito kuma kai ta suru dole ka manta da duk wani abu da ka sani wanda kake gabatarwa na ibada ba ta kai koman komai ba sai dai kai ta tawabuki ga ubangiji da neman gafara fatilka ammaratun ala nafsin taqlubul hayata sa'ida waɗannan alamomi ne waɗanda a kan rayukan 'yan adam waɗanda ake neman rayuwar ta zamanto rayuwa ce mai kyawu duka ta beranta waɗannan abubuwa a cikin rayuka kana ɗaukar ƙala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa alamatu sa'ada alamar wato sa'ada shine cin nasara an takuna hasanatul abdi khalfa zahari duk kyawun ayyukanka ka zaman to ka manta da su ka zuba su a bayan bayan an gane idan ka zuba su a bayan bayan ka wannan shi ne zai baka damar yin istijifani da tuba mu Allah da komawa zuwa wajen Allah amma idan ka sa ibada ka kana kallon kayan ibada yanzu kai ɗin wani ne wannan in ba ta aba sai shaidan ya shiga ciki sai ya hana ka tuba mu Allah ka rinka jin cewa fa yanzu kan ibadar ka za ta kai ka wani matsayi su kuma duk halayyar annabawa duk waɗanda ka sani Allah ya turo ya du'una na ne ragaban wa rahaba suna yi mana ibada ne na farko suna jin tsoro wajilat qulubu zukatan suna firgita ko an karba ko ba karba ba ibada ma da suka yi duk kyawun ibadar annabawa amma suna ji cewa ko an karba ko ba a karba ba a cikin tsoro suke don haka wanda yake cikin tsoro to ya fi tuna abin tsoron don haka idan tsoron allah kake to kafin tuno allah sama da ibadan da kake kallon wai za ta maka wani abu wannan tsoron kuma shi zai taimake ka wajen allah ya samu karbuwa a gurin amma daga zarar lokacin da kake jin kai ma wani ne an gane kai ma wani ne wajen ibada to shi kenan ka cusa ma kanka wani abin da ba shi kenan ba kuma shaidan da ya shiga cikin al'amarin don haka in ba a sa'a ba sai ka rin jin ba za ka zauna ka yi jifari ba ba za ka zauna ka rinka tuba ba Allah ba ba za ka rinka yin tawabu'i ba sai ka rin jin kawai ibadar ka ta kai a sakata a aljanna wanda kuma akwai na gaba da kai waɗanda sun yi ibada ninkin ba ninkiyar irin taka amma duk da haka ba su saka ibadar a gaban su ta zama ita ce a'a suna komawa ne wajen Allah balle yanzu sallar da muka ba da misali yanzu in minti goma kai minti nawa kuma kai a ciki kana tunanin wani abu da a tuhu munanan ayyukansa kuma zai su zo a yi kullum abin da za ka rinka kallo makanka kurakuran da ka aikata su ya kamata kullum ka rinka tuna kullum shi za ka rinka halarto da su ka daina tuno kullum wai kyawawan ayyukan da kai a manta da su su ba za su lalace ba suna gurin Allah amma kullum abin da ya kamata ka rinka halartawa a zuciyar ko da za ka rinka tuno shi a kan idanun ka shi na yi laifi ka ba ko Allah ya yi, ko bai ya ni ba sai ka ci gaba da ku na yi ka ba laifukan ka kullum ya kamata ka rinka tunawa wa alamatu shaqawa alamar tadewa alamar ɗan adam ya biya taɗe a halin rayuwarsa shi ne an yi ji ala hasanatihi su aini ya ɗauko kyawun ayyukan su ta alfahari da su Ya yi kaza yi kaza yi kaza su yake su wa mutane to alamar ka taɗe ba wanda ya saka ka zo ka nuna mutane yi kaza ka ba wanda ya saka idan wannan shine tunanin ka kullum za ka zo ka ce ka je ka yi sallah za ka zo ka gaya mutane ka je ka yi azumi za ka zo ka gaya mutane ko ka yi karatun alkur'ani cikin ka su za ka zo ka ta ba da labari a alama ce kawai ta ta da domin duk wanda kake gaya wa bai shi da alƙalamin lada ko alƙalamin zuri ba ɗaya Allah ne da wannan shi kuma tun da ka yi aikin dai shi to bar masa amma duk wanda ka ga yana alfahari da ayyukan sahabbai nan jama'a zai fito yana cewa shine kaza shine kaza yayi kaza yayi kaza a aikin ibada to ce ta ya ce wa sayyi'atihi khalfa zahri sannan kuma na biyu shine munanan sa sai zama ya watsar da su baya ma tuna munanan ayyukansa da yi to alama tabewa ta samu mutunci da ka gadara da kyawun ayyukansa munanan ayyukansa kuma ka manta da su ballantana ma ka a tuna su karin a tuba ba za ce wannan wannan matsala ce ne fasta'idu mai arziki wadda ya ci nasara a rayuwa wadda ya haye duniyarsa da lahira manittaka shi shine wanda ya ji tsoron mahalicci shi kuma tsoron mahalicci shi ne ya ce ka yi kayi ya ce ka bari kuma ka bari shi kenan wa hasunat mu'amalatuhu ma'al khalqi sannan kuma mu'amalarsa ta kewa, mu'amalarsa ta saye da sayarwa mu'amalarsa ta aure auratayya mu'amalarsa da 'ya'yansa mu'amalarsa da makwabtansa mu'amalarsa da sauran mutane duka hasunat ta yi kyau, ma'al khalqi tare da halitta wannan shine alamar cewa ɗan adam ya zama mai arziki duniya da lafiya. wa shakara ni'ama kuma ya gode ma ni'imar da Allah ya yi maka ko ta lafiya ko ta hankali ko ta arziki ko ta ƴaƴa ko ta aiki ko ma ta ne ni'imar da ake masa ya gode ma Allah wasta'malaha kuma yi aiki da wannan ni'imar da aka bashi fi da'atihi a cikin yi Allah ɗaya. in lafiya ce ka sarrafa ta wajen yi Allah ɗaya. in dukiya ce ka sarrafa ta cikin bin Allah in ma hankali Allah ya baka baka je ka saba ma Allah ko idanuwanka ko kafafuwanka ko hannayenka baka yi aikin sakon Allah da su ba wannan shine ka zama mutum mai arziki a gun Allah wannan kenan wata lakfal bala a bisab sannan ya karbi jarrabawar ubangiji da haƙuri a san akwai waɗanda in an jarraba su ba su haƙuri amma yanzu daga wani abu ya sami shi ya dinga ihu kenan duk inda ya zauna magana kenan wallahi mu mun rasa kaza mu kaza ne ai babu kaza ai mun rasa kaza mun yi kaza babu kaza rayuwa ta zama kaza ai duniya ma rakiya muka yi ai waye kaza da kaza duka a sunan maganganu iri daban-daban yana na ce gani ne to ya rinka cewa sai dai a makwabta wata miyar sai a makwabta shi gaba daya eh, kullum bala'i yake ba shi da haƙuri haka yake ta gaya ma Allah nan kalmomi amma Allah ya nufinta shi da lafiya duk jijiyoyinsa lafiya ƙasusuwansa lafiya ko ina lafiya ni'ima ce amma ya kasa gane yana karɓar jarrabawa ta hanyar haƙuri wal ihtisab kuma yana karɓar jarrabawa ta hanyar neman lada duwan biyar da Allah ya jarabce shi yana haƙuri kuma yana haƙurin don ya samu ɗaukakar lada a gurin Allah wai shirahu sadri yaqinan minhu bi anna Allah ah, yutahhiruhu bi dhalik kirjinsa a buɗe bai da kunci bai da damuwa ƙirginsa a buɗe yake saboda yana da yaƙini cewa in Allah ya jarabce shi to zai tsarkake shi daga dukkan wasu zunubai in rashin lafiya ne Allah zai tsarkake shi shi sa annabi yake cewa ne dogai da mara lafiya kan kai laba ba ka kawo insha allahu ba wani abu zunubanka ake wankewa duk wanda ya rashin lafiya zunubanka ake wanke a ahabba Allah qauman ibtalahum fi Na nabi cewa in Allah yana son ka sai jarabcinka a cikin jikinka ba wai akan kuɗi ba ba akan mulki zai jarraba ka ba a'a jikinka zai jarraba sai ya saka masa wani ciwo yanzu Allah ce in ka warke ka warke wankekke daga laifukan in kuma ka tafi lahira to ka shiga lahira na ƙiyan tsaftataccen mutum mara zunubi to haka Allah yake wayar faɗo darajatihi kuma zai ɗaga masa darajarsa saboda duk wanda Allah ya tsarkake shi daga zunubai to darajar ta ta ci gaba makin din da za a ba shi na girmamawa ne wa taghfara rabbahu anil khataya wato ya nemi gafarar ubangijinsa akan kurakuran da ya aikata wa nadima al-awza sannan yake yin nadama wato akan kurakurai su ne aqal zunubai an gani yana yin nadama idan ya yi zunubi nadama ba ta wasa haka yake yin nadama a kan waɗannan to da waɗannan halayya da muka ambata shine amsar da malin ya fara sallar kai fa a arifu an misali ta yaya zan gane ni wani mutum ne da ya fi nasara a gurin allah ya samu ɗauka da waɗannan halayyar in kana da su su suke tabbatar maka da kai ne cin nasara da hagurin Allah kuma za ka ci nasara duniyar ta bala ɗaya wannan shi ne darasin, kuma ya tsari za mu ci gaba da kan kutuwatun ila sa'ada shi ne al-ikhlas darasin mu na gaba kenan kan kuma za mu ajiye shi a wani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 اللهم اجعلنا من السعداء برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين